salatu salamu ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu, muna cikin muktasar khalil muna shahi na 59 kuma muna cikin abin da ya shahi rankon sallah imamu khalil yana cewa wa in jahila aina siyasin mulakan ina wato idan shi jahil idan shi abin nan baliki makallafi ya jahilci ainihin abin mantawa ta yi mutlakan wato ya rufe gane sallar da ya bari guda ta dare ta ko ta rana sallah hamsin malam ya ce sai ne sallah biyar daga cikin salloli ya fara da azhar ya cika da asuba hmm, haka zai muna tare da kuwa hmm. sai shi azhar shi la'asar shi magariba shi isha sai shi asuba sallan nan kowace ta yayi ta na wa in alimaha duna yaumiha sallaha na wuyan lahu wato in salatin yake cewa in ya zan ya san sallah wadda ya bari misali a zaharta ya bari ya san a zaharta ko kuma la'asarta ya bari ya san la'asarta amma bai san yinin da ya farka ba sallaha sai sallace ta ita wannan sallar na wuya yana mai niyya lahu ga wannan yini Allah ya kai ta ga ranar sa hmm. man aina man fiye ta hukar jihila kamar da an hamsa wala an hasala fa in yakun ya alamu ha bi لكنه يعلم وإن يكون يعلمها بعينها لكنه يجهل عين يومها ويسمي ناويا يوم الذي يعلمه الله له للائذ إذ من قول أبي البغراء إذن هكا in ya أما بشيء bai san in ya santa amma bai san ta tabbatar ya sallan ne ya wanci wannan yini Allah ya kai ta gare shi muna tare na'am wa inna fi salatan wa saniyatiha sallafitan in ya mance da sallah da tajudinta sallah da tajudinta to sai shi salloli guda shidda salloli guda shidda zai su ala tafsiri ya sallaci azhar ya yi la'asar ya yi magariba ya yi isha'i ya yi asuba sannan kuma sallar azhar nawa kenan wani diba ta mu zuhure an so ya gabatar da azhar domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita a sallar farko ya yi bayan ya dawo da Isra'i da Mi'raj saboda haka Makka suka ce sallah azhar ce farko Madina suka ce sallar su subahin ce domin ita annabi sallallahu alaihi wasallam na'am Mhm. wafi sale salisatiha inda yammanci da sallah da ta uku inta, ya jahanci ainihin sallah sannan ya jahanci da uku inta, ya bar sallah ta uku inta, to shi ma zai yi sallah shidda in ya sallaci a zahar ne ta uku inta. to sai shi magariba in ya magariba ni aka uku magariba sai yi zubahin in ya zubahin subahin ni aka uku zubahin sai shi la'asar in ya sallaci la'asar ni aka uku la'asar sai shi sallar isha'i in ya sallaci isha'i ni aka uku ta ya shirya kenan haka zai aura da ha ko manci da sallah da ta hudu shi ma sallah sita in ya sallaci zahar bi atbu ida azhar isha'i ya isha'i ya tabo ita isha'i آه، لا لا هي العصر العصر هي العصر العصر لا لا لا ها؟ ها آه. صباحا هي ثلاثة صباحا مئة تؤذي صباحا الشاي هي ثلاثة إشاء مئة تؤذي إشاء المغربة يسر لا تبقى لا أثر يسر لا مئة فرد لا أثر يا شدة أو خامستها كذلك يسر لا الظهر مئة بيئة الظهر iya asuba ni ata da ɗin asuba la isha'i iya salati isha'i ni ata da ɗin isha'i magariba iya salati magariba ni ata da ɗin magariba la'asar iya salati la'asar ni ata da ɗin la'asar azhar ko ya shidda yusanni yana bidinta bilman fi da abin cewa وصلى خمس مرتين في سادستها وهادية أشرتها يا سلا بيسودو بيسودو a cikin mancewa da sallah ta shida ɗinta da sallah da ta goma sha ɗinta wa kullu ma ma sa da haka hadiya a sharati ha fal'ashiru fihi badiya wannan nauyi gare kwarai suna nemi wannan rubutu wasu Allah kamsa marrata ya nufi sa Wahadi ya ta'ashar rafiya, safe asin, sami nasin, Wa babu an takasima adada ma'aifi al'amfi, misali za kai. Salatin wa safe yan anka mace da sallar ta bakwai yanka. Fa a daddun ma'aifatu, daba asu a wato adadin ma'adu sabatunna na to tun da sabatunna na a asimu ka raba shi ala hamsatin akan biyar yanzu an ci yamance da sallah da ta bakwadinta to yanzu in ka hidda bakwadin ka aji in kana son ka raba su da biyar su bakwai in ka raba su da biyar ni zai ragewa biyu da rabewa ya buƙa izinani sai biyu su rabe wahiyya mu mafi da to kaga ita ce mu masala biyar ɗin can ta haɗu da biyar ba goma kenan ba to kaga ta mu masala lisali satiha ta mu masala wa rabi'atiha da hudunta a walau kila salatun wa asharatuha da an ce sallah ta goma ɗinta fa'adadul ma'lufati adadin ma'luf wa hiya asharatun gomana munqasimatun ala hamsatin sai aka sata akan biyar wa hiya mumathalatun li khamisatiha kaga yan masala da bidinta walau qila salatun wa hadiyata asharatiha da an shiya sallah ta goma sha ɗaya fa adadul adadin abin an kai a hada ashara goma sha ɗaya fadul abinda zai rage kismatin rabu isbati rabo ne alaƙa ta akan da wahidin guda zai yi ba. wa fahiya kuma sai to shi shi masalan don haka ashe kenan fa yusalli al khamsa marratayn in sallah da soju waɗanda duka sun shige wa fihi awjuhin na akwai hukuki da yawa Ya zuhurairi a zahar azhar a asrayn la'asar du maghribayn maghribayn isha'aini isha'idu subhaini subhaini nau kenan ya rama ya rama su kenan wannan shine ikhtiyarin ibn arfata waqtara imam mazali ya zaɓi, innahu annahu yusalli sun khamsa thumma yiduha ya sallati biyar bayan ya da sanin komai da biyar A zan magriba isha azal asar magriba isha asuba wa haza domin domin abinda sai ce yi saboda can intiqalu niyyar za samu in kai niyyar la'asar yanzu dai kai niyyar la'asar ta gobe kwanan da ba shi na ba sai kai su to amma yanzu duk la'asar duk wanga da ka ranko za ka ranko ta yi ni guda sannan gara da ta yi ni guda to wannan shine kaji shine musa ya magana shine mai dawo hisuwa yake cewa wa kulla ma salaha ta hadiya a sharta ba ashru fi badiya duk ma ma salaha to shine yanzu nan in ka duba wa salla khamsa maratin fi sadatiha wa hadiyati asharatiha sabi'atin saminatin tasi'atin asharatin duk ma ma salaha na yan an kai goma duk wa'in an shiga da su ko da ka ba sallar ta sha dai in kai goma ka shiga da su salatu wa salatu wa sabi'atuha salatu wa saminatuha salatu wa sabi'atuha salatu wa ashiratuha wa hadiyatu ashiratuha wa hadiyatu ashiratuha mun gane karatu Allah gane da to mu zo da muka kuma na kuma na gargare shi ko kenan malam ita da ta shidda din eh. ta shidda sai an shiga za shiga wani ne eh, eh to haka nan ta shidda ta shaɗi ai wani ne na yini guda an ka tsallaka an ka shiga cikin wancan amma dai ba su haka ba ka gane abin da zan shata don haka in ka ɗauko kaske bakwai na to in ka ɗauko sha in ka ɗauko goma in ka shiga da su cikin bakwai sun lunka bakwai so biyu sun kai ta to juɗin nan goma ta kai shi ko ba gane karatun ba to in gaske in an kace takwan na in an ka ɗauko goma an ka sa ciki goma ta kai su ta harbe ya an ce tara na goma ta kai su ta guda ya mm. an ce sha ɗaya na to ai da ta sha ɗaya an ka kace duk wani bai wuce sallah ɗaya. an fahimci ka su shi yasa kama mun kasu masu alaka ba sarafin yau yanzu ko ga shi yasa? yana na wafi salatai ne yau mai ne wafi salatai ni, hmm? salatai ne ni yau mai ni mu'ayyadatai ni la da nisa da katal ma wa adal mabta da ata a cikin salloli guda biyu daga cikin wannan guda biyu wannan nan mu'ayyata ne asabar da lahadina, ko juma'a da asabar amma abin wani shi da wani an gaba gobe ko amma bai san wadda ta rigaya ba ya bar azar da asar shin azar ta bari ran lahadi ya balla asar asabar ko da asar azar ya bari ran asabar ya bar la'asar lahadi shi abin sani ba to sallahu ma sai sallace su shi sallar azhar da la'asar sun ma'ada mubta da aka lissa don tafsiri duk wancan da kaji an tafsiri ne wajibu shartan na uku kenan na uku zai wa ma'a shakki fil qasri a'ada ita kulli qaradiyatin safariya ha yayi tafiya ta kasar ranar lahadi ranar asabar amma ya dawo gida ya yi da ranar lahadi to amma wani tsaye ya baro sallah guda a zahar ta ko la'asar bai sani ba nan gida ya bar sallah guda a zahar ta ko la'asar bai sani ba to a azai to sai zo sai sallaci a zahar habariya a zahar safariya la'asar habariya la'asar safariya sannan ya mai da azahar da la'asar safariya da hadariya sun da ma'ada ata na ta zalika amma in ya tura salloli uku shi ma waɗanda yake ya ayyana su kama azan asar na kuma garba da isha'i cikin kwanuka guda uku zalika saba shi ko bakwai zai salloli ya bari guda uku ko azahar da la'asar da magariba to kun bai san sallaka su ba eh. a yanayin ba su salloli to amma wani abu hawa na bai ba sai ba to sai shi azahar shi la'asar shi magariba ma tare hmm. sannan shi dawo ya koma a zahar shi na asar shi ba, muna tare sannan shi mai da azahar wa arba a talata a sharata wa arba a talata a sharata laka in yi zaura musalli wa arba'an in ko ya bar ya tuna da salloli guda hudu wasu hukunci mai ayyanannu kamar su bahin da azahar da asar da magariba sun kwanuka hudu ayananu amma ni an nan bai san da ya riga bari ba to sai shi sallaci subahin shi azhar shi la'asar shi magariba shi shayi eh, shi magariba nau kenan shuko sannan shuko eh, subahin azhar la'asar magariba shi subahin azhar la'asar magariba eh sha biyu sai mai subahin inda azhar ya fara ta zai mai da azhar wa hamtan ishirina ila haka za arba'in wa ziddiha wa ma haza la bi idza an tarib al man min wahid min ha fa yaki to fa aiki na mai yawa wato wa hamsa in ya ba salloli guda biyar ya tuna su waɗanda afa ita cikin kwanuka guda biyar a yanzu amma ya jahilci tartibin su to na abin da za a yi na alƙalin masu shiga sai ya sa biyar sama sai ya sa biyar ƙasa sai ya tsoko cikin biyar ɗin na ƙasa sai ya ɗauki biyu guda ya aje gini sai ya bako sai ya buge biyar ya buge hudu da biyar da haku to tun da ya buga sun zan da haku ya zan 20 sai ya dauko gudan da sai ya haɗa nau kenan talashin zai zai ihda wa ishirina li hamsiha kaza fi arba'in wa sittaha wa ma hadha to haka nan ku shigo haka ba titiya to in yabba salloli shidda sun kwanuka shidda amma da san tafi da su ba to a zai ya gane da jiran ko sai ya sa shidda sama sai ya sa shidda kasa shidda ɗin ga sai ya ɗauki a sha biyu shidda ɗin ga sai ya ɗauki guda ya kawo aje gehe sai ya sa biyar sai ya bugi shidda ba hawan ko tun talatin ɗin zai ɗuku gudanar sai ya hada, sallah talatin da zai haka za in yi bar sallah bakwai cikin kwanuka bakwai ya san tafiyar su ba sai sa bakwai sama sai sa bakwai ƙasa sai ɗoki guda daga cikin bakwai sai bar shida sai bu shida da bakwai waz ba mai ambata waz eh <laughs> wasbamu to sai ɗauku ƙudan sai haɗa arba'in 43 ne to haka nan za a haɗa ka tsala ne ana hijira ce ne eh, da wa ijiri ne na alhamsu haka za fi arba'in wasu ti ha wa ma haza da adin da roke hazu a yata wa ma haza hazu a ha eh. mutu ya ko No, nendo ni ah, ka mo mo ko gracia lo don. Ah, mi se va a وصلى في ثلاث مرتبة ya yi sallah a cikin jahilta ainihin sallah daga cikin fa'itan sallolin sun ka jeru wato sallah da ta yi inta da ta uku inta بيني ولا لا يسمى من يوم هو لا علم الأولى نعم. بسنة فرقوبة آه، سبعة بقل آه، إن إيه سبعة تنميه لدوه ها منين كده إيه سبعة تنميه muna tare to nan in abin nan zai salloli biyar jere iya biyar jere sannan ya mai ta farko da ta jere abin da za shi sai sallaci su ba ya yi azahar ya yi la'asar ya yi magariba shi isha'i shi a shi ba shi shi isha ina kin ya ko sannan shi asuba sannan kuma komai da azahar na kin bakwai na kuma ta ba zai su fatima ne da aka ce fi yomi na mi yomi la ya alamu gula ga wuni to wuni guda ne yini nuna to mi yomi wale latin ya shahi kana ji da kyau wa arba'a samaniya ya yabba hudu takwas zai ya biyar sene ya ƙara kuma cikin su wa hamsa tisa ya bai tara zai ya jero biyar sene ya mai uku cikin su na halilu kenan ana yan aka makallawa Allah ya saka ma da ainihin a kai kana manta da tafiya alkur'ani da girma insha Allah an jima